take uwa matasa lokacin labarin matasa ne ya yi shirin da ke zo a kowane karshen mako daga studio Kalangu a cikin ɗakin maganar kuna tare da ni Shamsu da kuma gora ta Mira Ruwafiya ne Mira da dama lafiya laune gora ya kike alhamdulillah To yau da me kika zo mana da shi? To Mira yau za mu fara ne da leƙa jihar Agadez inda muka ɗauko zancen rigakafi ga tsatsauran ra'ayi ta hanyar wayar da kai. A cikin takaitaccen rahoton na ranar Lahadi zan gabatar muku da Najim Shaibu matashi ne ɗan makaranta mai fama da mankanta a garin Gaya. Da ƙarshe kuma sai filim na wasannin motsa jiki. Gora a garin gaya makarantun sakandare da dama sun baiwa su sakamakon fari a cikin wannan satin da ya gabata. Haka ne fanta ɗalibai da dama sun san matsayinsu kenan. Fadal Alu ya je ya tunkare su ga rahoton nashi. A ƙarshen jarabawar auni na watanni shida a koloji ta uku birnin gaya a cikin ɗalibai 578 206 ne suka samu matakaicin kaso inda su kuma ɗaliban sagandarin complex ta gaya cikin ɗalibai dubu biyu da 668 da suka yi jarabawar dubu suka samu matakaicin kas shugaban makarantar Alu Garba. Sana bai kai kashi hamsin cikin ɗari ba da muka yi fatan samu, amma a jimilla abun ya yi kyau saboda mafi yawa 'yan ajin Turaziyam sun kai matakin kashi hamsin cikin ɗari. Ajin terminal muna da kashi hamsin cikin ɗari abin da yake bamu damar saka tsammani kyakkyawa da sakamako na ƙarshen shekara. 'Yan mata sun yi abun a zo a gani. Malika ɗaliba ce a ajin CGM na sai Samsu Beri ta gaya ta ji daɗi kasancewarta ta farko. Ni ce ta farko a ajinmu na NCGM. Darakta na ya bani tukuncin sakot. Na ji daɗi sosai. Zan ci gaba da ɗaukan darussa na don in sake zawa ta farko. Ƙalubalen tunkara a watanni shida na ƙarshen shekara shine a zuga wa'annan 'yan matan don su riƙe hanya. Yanzu kuma gora bari mu koma jihar Agadez inda ƙungiyar gargaɗin matasa suka je gidan yarin garin ranar 27 ga watan Fabrairu da ta gabata. Haka ne gora sun je ne domin wayar da kanun ƙananan yara da aka ɗaure a kan tsatsauran ra'ayi. Ƙarin bayani a cikin wannan rahoto na Musa Maman. Jan hankulan matasa domin kada su shiga ta'addanci ko yin garkuwa da mutane tare da shirya su su shiga al'umma. Wannan ita ce manufar wannan kamfe na wayar da kai. Shugaban kungiyar galgadin matasa Ibrahim Musa. Zaman da yaran su kwashe a cikin wannan gidan kasan wani yana iya samu su mummunan ra'ayi wanda idan suka fita suna iya shiga harkar ta'addanci ko garkuwa da jama'a da dai sauransu. Waɗannan ƙananan yara sun sami gargaɗi daga malaman addinin Islama da na Kirista. A ra'ayin waɗannan ƙananan yara wannan wayar da kai a gidan kaso zai kawo sauyi a rayuwarsu. Ta'addanci da shan miyagun ƙwayoyi da ɓata gari ba su da kyau kwata-kwata suna shan kunnuwan mu gaba ɗaya mu mu da Allah ka mu na wurin suna nuna mana ba abu ba ne mai kyau duka. Ta hanyar wasan kwaikwayo ne aka isar da sakonnin rigakafi rigakafi da kuma yaƙi da tsatsauran ra'ayi ga waɗannan ƙananan yara na gidan kason agades. Fanta yau za mu taɓo zancen sa lalle na amare a nan Nijar. Duk da yake sanannen abu ne amma yanzu har sake zamanantar da shi aka yi. Haka ne gora liyafa ce sosai ake yi a lokacin sa lalle. Ƙara haske a cikin wannan rahoton na Aminata Bubakar. Shafawa matasa ma'aurata lalle yau ya zama wata aiwatawa da ta yaɗu sosai a ƙasar Nijar. To yaya ake shafin lallan? sabu durwa lalle a abu ne mai kyau lokacin da ake ji kalallan wasu da ke da iskoki har hawa suke yi wasu ma na ganin irin abubuwan da ke iya faruwa ga mutum kuma suna bayyanawa wadda za ta sa lallan ba a biyan ta kodala sai dai ana ba ta dara ta shiga lalle da kayan da amarya ta yi zaman lalle da su bokitin jika lalle da takalmin da amarya ta saka ba kawai lalle ba ne da turare ake sa da wasu abubuwa kamar da mutane ke tsammani ana sa aya ana sa da bino kuma da rubutun malamai kuma tsofaffi suna aza hannaye su bisa kan ƙwaryar lallan su yi addu'a. Madam Biba Isa wata matashiya amarya ta bayyana mana yadda aka mata shafin lallan. Wata lattijuwa ce ta sa na lalle, kin san sa lallan na cikin juna, wasu in suna goga maka shi duk jikin karkarwa yake, wasu ma daga nan suke ganewa in kina da budurci ko a'a. Shafin lalle wata galgajiyar Hausa ce zalla da ta koma zuwa zuwa har ta sa hanci ga matasa ma'aurata na wasu kabilolin Nijar. Goga Fanta sai kuma daga cikin rahoton namu na yau ranar Lahadi. Yau za mu gabatar muku ne da Najim Shaibu. Haka ne Mira, ɗalibi ne ɗan ajin sankem a makarantar COS Gaya. Shekarun shi goma sha biyar kuma yana fama da makanta, amma duk da haka shi ne ya zo na farko a ajin nashi. Fadil Alu ya yi hira da shi ga rahoton. Najim yana ɗaya daga cikin yara bakwai na gidansu tun cikin yarintarsa ya nuna alamomin rashin gani lamarin da ya sa mahaifinsa shakun kashi makarantar boko. Yau a dalilin garjewarsa, Najim ya kasance ɗalibi mafi basira a CS Shamsu Beri ta gaya. Sai matan ke a niyami ke Anti ta ce da ke ya mai ta zo ta tafi da ni. Na yi kusan shekaru biyar a can. Ina da kayan da nake rubutu da su. Inda ban gane ba idan tana aiki ina tafiya wajen 'yan uwana su koya min. Haka ma malamai na suna karfafa min gwiwa. zamne da kayansa na karatun marasa gani brai matashi najim bai karatun komi sai fanunukan rubuce-rubuce wani yanayi da ke damuwar alu garba shugaban makarantar gaskiya akwai rashin daidaito saboda akwai lokacin da yake zaune a matsayin na wanda bai gani bai iya ɗaukar darussa a waɗansu fannin musamman a lissafi kenan sai dai ya yi a fannin karatu na adabi najim ɗalibin da bai gani shi kam na mafalkin karkata hankalinsa wajen aiki na fannin shari'a. Mahaifinsa na gadan-gadan ga duk wani kokarin taimaka masa. Ina alfahari da shi kwarai nasa yana iyawa saboda yana iya haddace karatu a cikin minti goma sha biyar don haka ne duk abin da yake bukata a fannin makaranta yana yi masa. A shekarar bara a aji na Cesium matashi Najim Shaibu shi ya zo na farko a ajin da samun samun kaso goma sha hudu da digo saba'in da biyu. Sai filin na wasannin motsa jiki tare da Muhammad Gungu Dantani. A fannin kwallo fifa liga ta kwallon ƙafa ta ƙasa ajin kakar shekara 2021-2022 na ci gaba da gudana ɗauke da ababuwa na mamaki da dama akan zagayen rana ta 20 jerin ya tsaya kusan ɗaya inda har yanzu as nijelek ke kan gaba zahir sc racing fc da olympic fc suna cikin matsayin shafin ja a kan jerin a wannan ranar ta 20 maki bakwai aka sanya raga a cikin jimillar karau shida da aka yi ƙasa ga adadin wa'anda aka sanya a zagayen rana ta goma sha tara inda maki goma ne aka sanya a rike kuma da sani karan usjn da espoir fc an ɗaga shi har zuwa wani lokaci a nan muka kawo ƙarshen shirin labar matasan mu ne mun gode muku da sauraron shi da kuka za ku iya sake sauraron shi lambar uku bibiyar kyauta tare da airtel